إنهم عن السمع لمعزولون ba za su iya hakan ba saboda an nesantar da su daga wurinsa a sama ta yaya za su iya kaiwa gare shi ballantana su saukar da shi